ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar sha uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da goma sha uku ga watan yuniyo shekara ta dubu haka ne ko sha takwas ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana kan aya ta talatin da biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin irin sallah wato ta mushrikai wa ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasdiya fadhuqu al-'adaba bima kuntum takfurun wato waɗanda suka kafirta sukan zo su ma su yi sallah irin tasu amma sallar su ta sha bamban da sallah irin ta musulmai shine za su yi tafi sannan su yi ihu suna kiɗe-kiɗe suna raye-raye sai imamul qurtubi rahimahullahu ya ce duk mutumin da ya riƙe addininsa kaɗe-kaɗe da raye-raye to shi ma addininsa bai sace da irin na waɗancan mushrikan ƙunishawan ba domin duk wani abu da mutum zai yi ba shi ne zai yi abin da yake so ba inna ma dole ya koyo wurin babban malamin mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ana bin sa ko da an so an ki Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko fati ya aiko shi ne domin a yi masa biyayya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to yau za mu tashi in Allah ya yarda akan aya ta 36 a dai cikin wannan suwa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله lallai waɗanda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu domin su hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi za yake cewa الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ولن تكفرت za a ɗaura musu azaba riɓi wato riɓi eh, ninkin ba ninkin sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na ɓanna da kuma hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a can kullin ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad ka gaya musu duk wannan abu da kuke yi gaba ɗaya za a yi galaba a kan ku sannan za a tarkata ku gaba ɗaya zuwa wutar jahannama tur da wannan ƙazantacciyar makoma irin taku innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lallai waɗanda suka kafirce suna ciyar da dukiyoyinsu domin hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wataala to annabi kai musu bishara fa sayunfiqunaha da sannu za su ba da wannan dukiyoyi tasu thumma takunu alaihim hasra sannan wannan dukiya za ta zame musu nadama a nan duniya da lahira nadama a duniya domin shi mutum yakan sanya dukiyarsa ne inda zai samu riba to amma su kasuwancin su bai yi riba ba fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutari kasuwancin da suka yi bai yi riba ba sannan ba su kasance mutane bane shiryayyu Allah subhanahu wa ta'ala yake fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra da sannu za su ci da wannan dukiya sannan za su kasance musu nadama a nan duniya da kuma lahira summa yughlabun sannan kuma za a yi rinjaye a kansu na kafaru ila jahannama yusharun amma waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala za a tarkata su ne gaba ɗaya zuwa ga wutar jahannama wannan aya an ce ta sauka ne akan Abu Sufyan radiyallahu an domin duk wani gangami kafin ya musulunta Zaka samu shi yake yi shi yasa ake kiran muawiya radiyallahu anhu ibn ra'as al-ahzab domin duk wani gama gamai da zaka samu wanda za a yaƙi musulunci za ka samu abu sufyan shi yake jagoranci kafin ya musulunta radiyallahu anhu wasu daga cikin malamai ka ce wannan aya ta sauka ne a kansa wasu ka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan waɗanda aka kashe iyayensu a badar domin a lokacin da aka kashe ma mushrikai mutum saba'in a badru sannan aka kama musu mutum saba'in sai suka ce to yanzu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mai gangami domin shekara mai zuwa mai kwandala da sisi da taro ya bayar za mu sake haɗaka mu sai makamai domin mu koma mu yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce wannan aya a kansu ta sauka ƙauli na uku aka ce a'a a ranar badru din ranar da za a haɗu akwai wasu daga cikin fitattun mushrikan ƙurayshawa su ne suka ɗauki nauyin yankan raƙumman da za a ci da kuma duk abincin da za a ci da ɗawainiyar da za a yi a wannan fagen yaƙi aka ce ayar akan su sauka to amma abin da gamayyar malamai suka tattaru a kai shi ne. don mutumin ko da ayar ta sauka ne a kan waɗancan mutane amma ko musulmi ne a yau wanda zai ba da dukiyarsa wurin hana musulunci ya ci gaba ko kuma ya taimaki waɗanda ba musulmai ba da dabarbaru ko da shawara ko da hikinkimu to shi ma ya fada cikin karkashin wannan aya don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana masa bishara fasa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yusharu akwai wani littafi da nake yawan buga misali da shi az-zahfu ila makka idan ka koma ka karance sa za ka ga yadda yahudawan duniya suke kokawa irin sununun kuɗi da suke turawa domin a yada manufa irin ta abin da ba musulunci ba amma sai suna koka cewa ba mamaki in ma an yi kokari an yi kokari to a cikin dubu ɗaya akan samu mutum ɗaya ne za a ce ya yi ridda amma su duk a cikin dubu ɗaya akan samu goma wanda ya musulunta wannan kuma taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda yadda nake cewa idan da addinin a hannuna da kai da shi da ita yake yau da ba wani abu mai suna musulunci wannan kuma ya ishe su aya kamar yadda Allah yake cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun duk sanda suka yi gangami suka hada wuta kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sanda suka yi gangami suka yi yunkuri aka iza wuta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dike ta to kaga wannan yadda nake faɗa ko mutum da kake faɗa da shi aka yi na farko ya baka kashi aka yi na biyu ya baka kashi aka yi na uku ya baka kashi to ai kaga wannan al'amari dole ne ka sallama ka ce wannan mutum akwai wani karfi ta tarar kamar yadda ake rawaitowa a cikin wani mursal wanda yake bai inganta ba amma ba laifi bane a buga misali da an ce akwai wani mutum yana da karfi ana kiran shi abu rukana ƙarfan mutum ne shi tun da yake tun tashin tashinsa ba a taɓa kai shi ƙasa ba a don haka wurinsa ma saboda tsananin ƙarfi ba a iya tsallaka wannan wuri nasa a shiga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sai shiga wurin sai aka ce masa ka san inda kake anan to koma ina ne Allah subhanahu wa yana tare da ni nan fa shine wurin Abu Rukana sarkin dambe kakkarfa wanda tun da mahaifiyarsa ta haife shi ba taba jirkitar da shi a sunkuyar da shi a kai shi kasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sai same sa sai yace da shi to ni wurin ka nazo na zo ne za mu yi kokuwa da kai idan kai ka kai ni kasa to shi kenan ya tabbata cewa abin nan kai mutum ne sarkin karfi in kuma ni na kai ka kasa to abin da nake so sai ka musulunta ka san cewa ni kuma akwai wanda yake sama da kai aka ce sai aka zo aka buɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya juya shi kamar yadda ake juya masa sai ya ce to na ji amma ban yadda ba ni ne in dai aka sake yi sai ya zanto kayi na biyu ya fi na farko sauƙi ya ce to duk da haka ban yadda ba amma in mun yi na uku in mun yi ka sake kada ni dukkanin dabbobi na da na tara zan baka da aka sake yi sai zan to kayi na uku da za a yi masa ya fi dukkanin sauran biyun sauƙi sai ce lallai lallai akwai wani karfi wanda yake tattare da kai amma dai ka rike fahimtar ka ni ma zan rike tawa a don haka ka gaya musu za su ci da wannan dukiya dukiyar za ta kasance musu nadama za a yi rinjaye a kansu sannan a nan duniya bayan an yi rinjaye a kansu ran alkiyama za a karkata su gaba ɗaya zuwa wuta jahannama Allah ya mana tsari sannan idan kuka kalli abin da yake faruwa kar ka taɓa raba ɗaya biyu ba wai a zaune suke ba saboda sun fi mu karfin makami sun fi mu yawa suke da midiya suke da duk komai na hanyar yakan musulunci gaba daya yau idan da za ka rubuta batanci akan musulunci within 24 hours tsakanin awa 24 duk abin da ka faɗa zai yada ya shiga musulunci ya shiga duniya amma inda kuma aka san haka ne za ka fito ka yabi musulunci da sauransu za ka samu wannan al'amari sai abu duk yadda za a danne a murƙushe a goge shi a hana shi yaduwa za a yi ka duba ka ga duk mutumin da za ka ji an ce ɗan ta'adda ne za ka ga mutum ne mai sifa irin ta islama amma kuma inda wani mutum zai tashi ya yi wani aiki wanda ake in wani musulmi ne ya zai zama ta'addanci to da shi kenan kuma sai ya zama shi ba ɗan ta'addan ba an taba kama wani ba yahudi a cikin jirgi yana kokarin ya sama wannan jirgi wuta amma da yake isra'ila ita ke juya america ba yahudi ɗaya yana daidai da ba amurke goma in an taba shi an taba duk gaba ɗaya mulkin amerika ne gaba ɗaya sai aka ce a'a wai ba kona jirgi zai yi ba wai ya zo ne da kayayyakin bautan shi na yahudawa sannan a scotland an taba mutumin da ya zo shi yake baya son musulmai da musulunci ya zo yadda kuke zaunan nan ya ɗauki bindiga ya buɗe bayan ya dasa bom bom yana tashi wanda ya fito ya mai da shi da bindiga sai da ya kashe mutum sama da talatin da tara amma aka zo aka kai aka kai aka ce eh, wai yana da wai da tafuwa a cikin kansa shi aikin da ya ba na 'yan ta'adda bane sannan sau da yawa a nan south africa wani ɗan ƙwallo wanda yake nakasashe shi ke ma South Africa kwallo ya zo ya bindige budurwar shi har lahira sai aka ce a ah, wai ya razana ne ya yi tsammanin ko an kawo mashi attack ne to duk aikin da wani wanda ba kai ba zai yi ba zai zama ta'addanci ba amma idan kai ne kai yi aikin kuma ya zama ta'addanci ka duba ka gani misali irin abin da ake wa falastinawa shekara nawa 1947 aka zauna aka yi a kan cewa ga inda za a shata wannan kowa ya yarda cewa a baiwa larabawa ana kashe su ana murkushe su ana komai amma duka wannan bai zama ta'addanci ba me yasa saboda jinin musulmai ne ke tafiya ga bagat sannan dukiyarsu ce ke tafiya ga maho yakin da aka yi na baya bayan nan wanda aka kashe bafalasti ne mutum dubu biyu har da dabbobi isra'ilawa ba su bari ba akwai inda zaka dabbobi an sa musu bama bamai sun san kare sun abin ga. sannan roshiya da su da chechnya fadan da suka yi chechnya kusan babu ma wanda baya kallon alƙibla kowa ma na kallon alƙibla amma ƙasa ce yar ƙarama sannan suna da mai suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fanɗare daga cikin roshiya irin su kazakhstan dagestan tataristan uzbekistan eh, sannan turkmenistan su dai tataniya ɗin na kusan guda goma sha biyar a don haka laifin su saboda musulmai ne roshiya irin bama baman da suka yi amfani da shi akan waɗannan mutane tun a yaƙin duniya na biyu aka yi yarjejeniya an haramta amfani da wannan bama saboda in ya sauka kilomita ɗaya da ke kan sararin ƙasa ba zai moru ba ba za a iya noma ba kilomita cikin ƙasa guda ɗaya ba zai amfani ba ƙasar ta tashi aiki kai da ka shaƙa daga duk inda kake za ka dinga fitar da jini ta kunnanka ta hanci ta idanu amma wannan bai zama ta'addanci ba ba ta'addanci ba ne sannan kuma bai zama tashin hankali ba me yasa saboda zaka kalli su wane ne ake kashewa to duk wannan abu da ake yi gaba daya ka gaya musu za su ciyar da dukiyarsu za ta tafi ga banza za ta kasance musu asara za su yi nadama a nan duniya sannan kuma ba zai hana a rinjaye a kansu ba domin duk suna wannan abu ne wai domin kada a yi rinjaye a kansu to ka gaya musu za a yi galaba a kansu sannan kuma za a tarkata zuwa wutar jahannama tur da wannan makoma irin tasu menene yasa Allah subhanahu wa ta'ala zai haka liyamiza ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كفى wacce take nagartacciya ce ba za أسد yi daidai da في da شوكابا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا kasar da yake tana iya fitar da tsiro kyakkyawa ba za ta yi daidai da kasar da yake ba ta iya fitar da tsiro kyakkyawa ba sannan da daɗar magana ba za ta kasance kamar mummuna ba Allah subhanahu Ta'ala yana cewa wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin jitussat min fawqi al-ardi ma laha min qarar haka kuma shi mummuna ba zai zame kamar kyakkyawa ba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث duk yawan mummuna ba zai zamo kamar kyakkyawa ba haka kuma nagartattun mutane ba za su zamo kamar bara gurbi ba alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat was tayyibatu lit tayyibin was tayyibuna lit tayyibat irin kirki sai dan kirki sannan irin banza kuma sai dan banza ba za su taba zama daidai ba a don haka cikin mutane ma Allah subhanahu wata'ala ba zai bari batattu su zauna cikin bayin Allah ba kamar yadda bayin Allah ma ba zai bari su zauni batattu ba dole sai an tantance tsakanin kyakkyawa da mummuna shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake za su yi duk abin da za su yi liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib don Allah ya tantance bara gurbi kazantacce mummuna daga kyakkyawa malamai sai suka ce tantancewa ba mamaki tana iya zama a nan duniya a gane wane ne na to a shigo da shi ga mai musulunta aka ce a tashi da kana son ka musulunta daga ina ne daga arewa kabala west to menene ya in ra'ayinka zuwa ga musulunci eh haka kawai kake so ka musulunta to musulunci an shiga akwai wasu dokoki da ake riko da shi ana yin sallah ana yin azumi ana zakka in allah ya ba mutum dama zai tafi hajji a ƙasar saudiya duk waɗannan abubuwa ka yadda kana so za ka anshe su to ka ce la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وآله وآله وسلم وسلم to yanzu ka zama musulmi irin kowa da kowa menene sunanka eh azaya to kana so ka ci gaba da amfani da azaya ko kana so ka canza kana so ka canza to me kake so ka sa maka to yana son a sa mishi muhammad a yanzu ka zama musulmi kaman kowa za a nuna maka yadda za ka yi wanka kuma muna cikin azumi yanzu za ka kame bakinka ba za ka ci komai ba har zuwa sai an kira sallah na dare don haka insha Allah za ka jira za a nuna maka yadda za ka yi wanka insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi hakan nan ne domin ya tantance kyakkyawa daga mummuna wasu daga cikin malamai suka ce tantancewan yana iya zamana a nan duniya a gane wane ne na Allah subhanahu wa ta'ala wane ne munafiki wane ne bara kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul baqara am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatkum alba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib adon haka tantancewa yana iya zamana a duniya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ala imran yake cewa am hasibtum an tadkhulu janna. walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wai shin kuna da marari da kwaɗayin ku shiga aljanna alhali bacin Allah ya san su Wanene ne suka yi imani daga cikin kuma ya san waɗanda yake mujahidai ne daga cikin ku haka kuma a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu domin jahadu minkum wa lam yattakhidhu min duni Allahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima a don haka sai wasu daga cikin malamai suka ce tantancewan Allah subhanahu wa ta'ala ba mamaki yayi tun a nan duniya a gane wane ne zai iya tsayuwa idan wuri yayi wuri sannan wane ne wanda bai shirya matsayuwa ba wasu daga cikin malamai suka ce a'a wato tantancewa tana iya zamana ne a lahira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cewa wa yawma taqumu sa'atu yawma ya yatafarraqun wa yawma taqumu sa'atu yawma idin ya wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun a tantance a rabo tsakanin mabiya Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da mabiya kafirai kamar yadda yake cewa istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina na law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna a don haka sai wasu malamai suka ce tantancewan wato tana iya zama kuma ran alkiyama za a yi ta to amma dukkanin guda biyu yana iya yiwuwa domin akwai mutumin da zaka iya ganin sa kana tunanin na Allah ne sai kuma wani abu ya bayyana Allah ya bayyana wa mutane shi ba na Allah bane domin duk irin aikin da mutum yake yi ba alkawarin Allah bane ya kammala aikin shi mutumin ya koma ga Allah face sai an iya gane cewa na Allah ne ko ba na Allah ba Allah sai ya bayyana shi don haka duk mai aiki na Allah su ta'ala Allah yakan bayyana shi in ma bai aiki don Allah Allah zai bayyana zan iya tunawa Allah ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wata rana wani ya fito yana ta zagin sa shekaru kamar talatin baya in zai yi wa'azi kakan ga ko ta ko ina daga ko ina Nijar ne akan zo Chadi Togo a zo a ji abin da zai faɗa aka je aka ce malam ga abin da ke ta ce a'a ku rabu da shi in na Allah ne Allah zai bayyana amma ni ban ce ku faɗa da ni ba to ya tabbata a cikin hadisi innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira shi wannan mutum yanzu can sabon gari na iske shi can ya kasa yan rumfatai yana tallan bangwaye a don haka duk aikin da mutum yake yi ba alkawarin Allah bane ya bashi sai ya bayyana shi ko dai na Allah ne ko na shedani alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله يتي ليميز الله الخبيث من الطيب Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hakan nan ne domin ya tantance mummuna daga kyakkyawa wa ya ja'alar khabisa ba'dahu ala ba'd sannan ya sanya mummuna sashinsa akan sashi. fayar kuma jami'an ya tattara shi gaba ɗaya faya ja'alahu fi jahannam sai ya sanya shi a cikin wutar jahannama ulaika humul khasirun waɗannan sune waɗanda suka yi asara in an ce tara kama ya taru alam tara anna allaha yurji sahaban thumma sun bainahu thumma yaj'aluhu rukama ya mai da shi a tare don haka fayar kuma hu jami'an sai tattara dukkanin banna da ƙazanta wuri ɗaya fa yaj'alahu fi jahannam sai sanya ci a cikin wutar jahannam gaba daya ulaika humul khasirun waɗannan sune waɗanda suke yi asarar rayuwarsu don haka babu wani abu da za ka yi riko da shi ka ji daɗi a nan duniya ka ji daɗin ranar da za a sakan ya maka da yadda za ka ga abin da ka gabatar irin musulunci duk abin da ka rasa in dai an baka da musulunci ba ka yi rashi ba duk abin da aka baka in an hana maka musulunci kai ne wanda ya rashi Allah muke roƙo ya kashe mu da imani qul lil ladina kafaru qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah subhanahu wa ta'ala yake kullin ladina kafaru ka gaya ma waɗanda suka kafirta in yantahu in har za su bar irin wannan gangami da yaƙan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma qad ya riga ya shuɗe na sakace da suka yi da wasu abubuwa za a gafarta musu wannan abu saboda idan mutum ya musulunta Allah subhanahu wa ta'ala baya kama shi da abin da ya aiwata. amma wa in ya'udu idan za su dawo kan yaƙi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka sanar da su faqad mada sunnatul awwalin sunna irin ta mutanen farko ta riga ta gabata me ce ke sunnar mutanen farko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai karfafe sa sannan ba alƙawarin Allah bane a murƙushe musulunci duk waɗanda suka yi gangami domin su yaƙi musuluncin nan Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su nasara ba don haka ka sanar da kafiran nan idan za su dawo su ci gaba da yaƙi to waɗanda suka fi su ƙarfi da dukiya da ƙira su ma sun yi amma ba su ci riba ba saboda sunnar Allah subhanahu wa ta'ala yakan halakar da mutanen banza ne matuƙar za su yaƙi addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kenan da wannan muke iya fahimta duk irin abin da mutum ya aiwatar gabanin musulunci da zaran ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da ya riga ya gabatar wannan ya riga ya shuɗe shi yasa da yawa zaka ga sahabbai sukan zo a lokacin da za ku musulunta sai to ya rasulullah kamar irin su Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yace ya rasulullah ina tattare da damuwa na baza duk abin da zan bayar na ƙarfi da lokaci da dukiya da jini wurin yakan wannan addini kana ganin ko Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tuba na annabi sallallahu alaihi wa alihi sai a karkada mu al-islamu yahdimu ma qabla musulunci yakan wargaza ya rusa da abin da ya gabata duk abin da ya riga ya shuɗe ya gabata to musulunci baya kama ka da shi shi ya tabbata a cikin hadisai da dama an samu daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an cikin abin da bukhari da muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahsana fil islam don mutumin da ya musulunta ya zo ya kyautata aiki a cikin musulunci lam yu'khas bima fa'ala fil jahiliyya ba za a kama shi da abin da ya gabatar ba a lokacin kafin musulunci wannan shine kai yan shi a halaka da duhun kai za ka ce ah, to ai wai shi kafin ya musulunta ya yi kaza to musuluncin naka ne da za ka ce a'a ba za ka yi masa gafara ba matar annabi no ta mutu kafira Dan annabi no ya mutu kafiri mahaifin annabi ibrahim ya mutu kafiri sannan matar fir'auna ta mutu kan musulunci wane ne yake da wannan wannan juye-juye to sai ka ce a ai wai shi ya cutar da wane ya yi ka to ya cutar yanzu ya musulunta musuluncin naka ne da zaka ce ba za a masa gafara ba wannan shi ya kai zuwa ga halaka da kuma duhun kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya kyautata a musulunci ba za a kama shi da abin da ya aiwatar ba wa man asa'a amma duk mutumin da ya shuɗe a haka bayan musulunci ya zo ya zama da cewa ya ci gaba da abin da yake yi ya mutu akan kafirci ukhiza bil awwali wal akhir za a kama shi da laifin farko da na ƙarshe shi yasa akwai abu abu sufyan bin al-har abu sufyan bin al har abu sufyan din guda biyu ne abu sufyan bin har shine mahaifin muawiya ba shi muke magana ba don kada dan jiya ya ce gashi ma ya faɗa ba shi muke magana ba abu sufyan bin harith wannan abokin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wurin shayarwa an shayar da su tare amma a lokacin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya kai sa adawa da da'awar annabi alaihi salatu wasalam shekara 22 babu wata wuta wacce za a hura domin musulunci ya ga hanya shi wannan abu sufiyan din ba fa mahaifin muawiya ba sai ya kashe wannan wuta babu wani taro da za a kulla don musulunci ya ci gaba shi wannan abu sufiyan din sai ya hargitsa wannan taro babu wani kuɗi ko gangami da za a yi domin musulunci ne ya ci gaba face shi wannan abu sufiyan din sai ya hargitsa wannan taro ko dukiya tare aka shayar da su da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ya gaza fahimta shi ta abin yi wa annabi zafi sallallahu alaihi wa alihi sallam a lokacin da aka zo fathu makka bayan an ci garin makka da yaƙi, sai ya zo da ya zo yana ƙoƙari ya musulunta annabi ya ƙi bashi dama sallallahu alaihi sallam in ya fito ta nan annabi ya fito ta nan in ya fito ta nan ya fito ta can sai je ya sami abubakar da siddiq bayan ya gama da shi ya samu umar kowannen sai ce kai wallahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin wani irin yanayin da ba za mu iya tunkaransa ba don haka kawai ka je Allahumma sallim sallim kawai ka ta addu'a Allah ya tsare Allah ya tsare bai yi hakuri ba ya je ya sami Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an yace kai wallahi annabi alaihi salatu wassalam yayi wani irin yanayin da ba za mu iya tunkararsa da maganar ka ba amma abin da nake gani ka je ka samu ummu salama aka je aka samu ummu salama radiyallahu anha kuma ita ce akhiru zawjatin nabiyyi wa fatan sallallahu alaihi wasallam wato ita ce karshen mata annabi da ta rasu aka same ta ta same annabi ta ce dan uwanka abu Ta ce dan uwana wanda ya tara min mutane suka yaƙe ni tare aka shayar da ku wanda aka shayar da mu wanda duk inda na shiga ba wanda ya kai ni adawa da shi duk inda ta fito annabi ba ta su sallah ce ke ki bar wannan magana yanzu ba ta Abu Sufyan muke magana ba sai ta ce da shi to abinda nake ga wanda zai iya hallala wannan mushkila ka je ka samu kawunsa Abbas radiyallahu anhu Abbas ka duba duk irin yadda za a yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ke gabata amma shi ma yake kai wallahi annabi yana cikin wani yanayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba zan iya sa da matsalarka ba sai ce to da Allah ka magana akwai wani mutum cikin mutanen madinan nan ya matse ni kwarai domin dama yake nema ya aika da ni lahira Abbas ya bincika wane ne sai ce Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu to da Allah ka Nu'ayman yace to da Allah ka sassauta wannan mutumin muna neman sulhu ne tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka buga aka buga aka buga da Ummu Salama ta koma radiyallahu anha a annabi ce kira da wannan mutumin sai ya da ita ce Abu Sufyan to idan annabi ba zai yi hakuri ba sallan ba zai yafe mani ba zan kama hanya in shiga duniya duk inda Allah ya kai ni in mutu a can yana ɗauke da wani ɗan ƙarami yaron sa ana kiransa Jafa. to da annabi ya ji wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to ai kai yadda Allah ya sa muka kasance tare da kai muka taso tare da kai aka shayar da mu tare ga ka da kaifin basira da hazaka da hankali ban so a ce mutane sun gabace ka shiga wannan addini ba amma ka je an gafarta maka zunubanka kuma an yafe maka kurakuranka ashe musulunci yana kankare abin da ya gabata ko da dan shi'a yake don haka ka zo ka dinga cewa wai sun yi kaza su eh sun yi amma musuluncin ba na tsohonka bane ba na tsohonka bane malamai kuna fahimta sannan ya tabbata a wurare da dama a cikin muslim ya zo hadisin abu shumasa radiyallahu an a lokacin da ya wani mutum ya musulunta na sarki ce masa yace ya rasulullah ina cikin damuwa yace amma alimta anna al-islam yahdimu ma qabla shin baka san cewa musulunci yakan rushe abin da ya gabata bane wa annal hijrata tahdimu ma qablaha idan mutum ya hijira bayan ya musulunta duk irin aika aikan da yayi ya riga ya shuɗe wa annal hajja yahdimu ma qabla idan mutum duk abin da yayi in yayi hajji hajji na kankare duk irin abin da ya aiwatar kafin ya musulunta shin kai baka san wannan magana bane to in baka sani ba ina gaya maka annabi ce ka aiki musulunci kar ma ka waye abin da ka aiwata to kaga ashe kenan da zaran mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to abubuwan da ya aiwata sun riga sun gabata a lokacin da amr ibn al-as radiyallahu an zai rasu sai aka samu yana ta kuka aka ce da shi kada ka damu shin baka san Allah baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa bane cewa musuluncin nan yana rushe abin da ya gabata gabaninsa don haka menene naka na kuka amr ibn al-as inna radiyallahu an shine wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa aslaman nas duka mutane musulunci suka yi amma shi amr ibn al-as fa amana shi imani yayi kai tsaye ko da ɗan shi'a ya a don haka kaga musulunci yana kankare abin da ya gabata shine masu hikima suke cewa yastawjibu al-afwa wal-fata idan tara sun mantaha amma atahu le liqawlihi subhanahu fil mu'tarif in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in dai ka tuba to shikenan duk irin abin da ka riga ka aiwatar Allah subhanahu wataala ya yafe maka gashi ya tabbata a cikin sahiha wani mutum ya kashe mutum 99 sai ya ɗauki takobinsa ya tafi wurin wani malami ya ce malam ni mutum ne wanda na kashe mutum 99 amma ina son in tuba yanzu in yi musulunci na hakika ne aliyamin tauba in na tuba Allah subhanahu wata'ala zai ansa sai malami ya ce a'a ba ka da tuba Allah ba zai anshi tubarka ba fa kammala bihi mi'a sai ya cika da gina ɗari ya zala takobinsa har wa yau ya tafi wurin wani malami kuma bayan gari ya waye mutum na ɗari da ɗaya ya ce malam ni mutum ne na kashe mutum ɗari shi na ɗarin ma jiya na kashe shi domin na tambaye shi fatawa ina da tuba ya ce ban da tuba don haka kai yanzu na zo ka bani fatawa ma'ana ma'anan maganan kenan ka bani irin fatawarsa kai ma zan aika da kai aliya min tauba ina da tuba in na tuba malaki mai zai hana kana da tuba idan ka tuba amma ka bar wannan ƙasa domin ƙasar nan da kake banna ta yi yawa a wannan ƙasa ka tafi ka bar wannan ƙasa sai ya kama hanya ya bar ƙasar da yake ta banna amma ban isa inda yake so ya tuba ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya anki rayuwarsa sannan tafiyar da yayi bata yi nisa ba sai mala'iku suka sako na rahma da na azaba ya takhafa mani muta mala'ikun rahma suna cewa niyyarsa ake duba don haka nahnu auladihi mu ya kamata mu dauke shi mu kai aljanna mala'ikun abin azaba suka ce a'a ai bai riga ya isa ya tuban ba kuma akwai sauran tazara tsakaninsa da ƙasar da ya bari don haka nahnu aula wa haqqu bihi mu ne muka fi cancanta da shi mu kai shi wuta fa zuwiyatil ard Allah subhanahu wa ta'ala sai sa aka nade kasa sai ya zanto fa kana aqraba ila ardi tauba sai ya fi kusanci da ƙasar nan ta tuba sai Allah ya anshi tuban shi shigar da shi aljanna don haka kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad ka gaya masu in za su daina kafirci za a gafarta musu duk abin da ya riga ya gabata na kafirci da cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kashe sahabbai wa in ya'udu in ko za su koma kan yaƙi faqat mada sunnatul awwalin sunnar magabata na farko ta riga ta shuɗe akan duk mutumin da ya fito na fito da Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shi ba ga wahi ibn wahiyu ibn auf radiyallahu an mutum ne wanda aka ɗauko sa hindu ta ɗauko sa radiyallahu anha kafin ta musulunta ta ce abinda take so da shi kawai ya kashe mata hamza radiyallahu an mai yasa saboda hamzan nan shi ya kashe babanta ya kashe kawunta ya kashe dan uwanta aka yi kaza aka yi kaza aka sanya shi duk irin alƙawura da za a yi masa aka yi masa wasi ibn as radiyallahu anhu ya take hamza radiyallahu anhuma da takobi eh, abin nan da maki ya zanto shine sanadin sa bayan haka kuma sai ya zo ya musulunta sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin sahih yadhaku Allahu min rajulaini Allah yanayi wa mutane biyu dariya subhanahu wa ta'ala yaqtulu ahaduhuma sahiba ɗayansu zai kashe ɗaya kula yadkhulani aljanna sannan duk gaba da zai shiga cikin aljanna sune wahshiyu da hamza ya kashe hamza radiyallahu an sannan kuma shi wahshiyu nan har wa yau shine ya kashe ainihin musailimatul kazzab la'natullahi alai a don haka kaga yadda gafara take zama wato sai kai sai ka ce a'a tunda ya kashe hamza radiyallahu anhu shi nan musuluncin sa bai ansu ba قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى كتوى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين أتم لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين idan suka daina suka kame ba za su yi yakin ba to yanzu babu fito na fito sai dai ga mutumin da ya zalunci kansa ya ci gaba da shirka a don haka ka gaya masa in sun bari nan an yi musu gafara amma in sun ci gaba su ne suke da matsala wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har kada ya zanto an samu wata fitina malamai suka ce abinda ake nufi da fitina wato shine kafirci shine shirka shine maguzanci bautar wuta ita ce abin da ake nufi da fitina ya zanto ana bautan wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini dukkaninsa gaba daya ya kasance ya tattaru ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Urwa ibn Zubayr radiyallahu an <clears throat> yace abin da ake nufi da hatta la takuna fitna har dai kada a samu fitina yace hatta la yuftana muslimun an dini har kada a fitini musulmi akan addinin sa ya zanto ka iya addininka ba wanda zai tsangwame ka ba wanda zai ce da kai dan me ba wanda zai ce da kai mai yasa ka san ko wannan ba zai yi ba sai an juye an jajirce domin a dan mutsi da aka samu a wasu shekaru a baya ana ji ana gani sallah ba ta yi wa na unguwan ma'azu na ji daga sheka yana ban labari ladanin ya zo ya kira sallah da asuba soja ya shiga masallaci da takalminsa Ya ce wa ya kira sallah cikin ku kowa ya ja bakin sa ya jiro dan yayi koke bindiga wane ne cikin ku ya kira sallah ya yi kumaji ya ce ni ne ya ce to in ka sake kiran sallah sai na bindige ka na unguwa azu don haka sai aka ce to ma yanzu abin da za a yi a kulla masallacin aka rufe aka daina sallah har sai da kura talar a don haka shi sa urwatu bin zubair radiyallahu anhuma yace hatta la yuftana muslimun an dini har kada ya zanto an fitini musulmi akan addini sai zanto kai abata dan me ai wannan tsauri ne wannan ya kawo mana musulunci a'a mu nan ba addini muke ba don mutumin da zai ce shi ba ruwansa da addini ba zai yi kadari ba dole ya zanto identity ka abinda za a gane ka da shi shine musulunci a lokacin ko da ka ware kace a'a kai misali kamar yadda yan siyasa sau da yawa muka ji suna cewa a mu ba addini muke ba da Allah ka kawo mana addini ba ruwanmu da musulunci to faɗin wannan magana ma ridda ne duk mutumin da ya faɗi wannan magana ya bar musulunci domin shi addini ba lokacin da za a ce wai a yi shi kuma sannan a tuɓe a wani lokaci babu shi yasa imamu shafi'i yake cewa rahimahullah wato al'ahdu alladhi bainana bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa alqawarin da ke tsakanin mu da su ita ce sallah don mutumin da ya bata ya kafirta imamu shafi'i yake rahmatullahi alaihi don mutumin da ya bar sallah a san da ya bata ba musulmi bane to bare kuma ka ce a ah, wai kai ba ranka da addini kaza kaza kaza da sallah wai ba za ma ka iya cewa a'udhu billahi samii'il alim me wai don kada ce kai wani komai sai ya kawo addini ba kuma zai hana shi in ya tashi ya nuna alƙiblar sa ba a don haka wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har kada ya zanto an samu fitina abdullahi ibn abbas yace abinda ake nufi da hatta la takuna fitna yace yakhlusu tauhid lillahi zanto tauhidi dan tsa shi ake fuskantar Allah da shi subhanahu wataala ba za a yi wani abu ba idan ba bautan Allah ba subhanahu wataala amma sai ka duba ga al'amarin haka yake hadisin da na karanto a jiya musulunci ya fara bako yanzu ya koma bako wala yazaluna yuqatilunakum hatta kuma an dinikum in istata'u wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ayoyi idan ka bincika da yawa ta ko ina yanzu kamar yadda ya tabbata a cikin sunan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh suka ce al yahudu wan nasara yake faman wallahi za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku kafa da kafa sahu da sahu tiki da tiki hadda in za su shiga rami irin na damo wallahi sai kun shiga yahuda suka ce abinda sahabbai suka ce rabi Allah wai yahudu da nasara to in ba su ba wane ne kaga mu da aka ce mu haka dan addinin ya tsaya to mu ne yanzu ake ma din domin lallai din sai an karkata mun kai ga baka iya bayyana identity ka a matsayinka na musulmi duk abin da kai har ma an kasa mu gida guda uku akwai waɗanda yake su extremist masu zazzafan kishin addini ko kuma kaga ana ba su musammayat sunaye daban-daban a ce 'yan bindiga daɗi masu tsananin zafin addini sannan kuma akwai lower class su su ne waɗanda su ba musuluncin dai su yi sallah amma yaya za a yi sallar to wai kar a nemi wannan eh, sannan kuma akwai su model su wai 'yan masu ɗan sassauce ra'ayi haka aka kasa al'umma a don haka babu matsala ga duniyar yahudawa idan ba ahlus sunna wal jama'a ba domin su kullum suna kokarin sai a to yadda abin ya zo shi haka ya kamata a yi don haka sai suka zame matsala amma in dai kai zaka yi sallah kawai shi ke nan ka ja bakin ka kai shiru to ba matsala kai irin ka ake so musulmi dan masha Allah ya fahimci addini a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatiluhum ku yaƙe su shi za a cikin cewa fa'idan salakal ashurul hurmu faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kull marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم باب ruwan ku da su can gaba kuma kan yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun in sun bari suka ajiye makaman suka daina fada da Allah subhanahu wa ta'ala yan sun kuma wa qatiluhum hatta fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addinin duk gaba ɗaya ya zanto rankatakaf ya zame na Allah ne subhanahu wata'ala fa in hau idan suka daina yaƙi ya zanto sun mai da wuƙaƙensu cikin kube fa inna Allah bima ya'maluna basir lallai Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa shi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rajul yuqatilu lidhik shin mutumin da yake yaƙi domin ambato a ce ai wane jarimi ne war rajul yuqatilu lil da mutumin da yake yaƙi domin ya tara ganima war rajul yuqatilu li makana da mutumin da yake yaƙi dan ya ga matsayinsa shin shi jarimi ne ko wato rago ne faman fi sabilillah cikin waɗannan mutane uku wane ne wanda yake don Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba amsar da annabi ya bayar yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya mutumin da ya yaki domin kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah wannan shine wanda ya don Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbata har wa yau wato ainihin a cikin eh, bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas an umurce ni da in yaƙi mutane hatta ya tadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah su shaida annabi sallan manzon Allah ne wa yuqimu sala wa yu'tu zaka fa in fa'alu dhalik in duk suka aikata waɗannan ababe asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala in sun aiwatar da waɗannan abubuwa yanzu sun kare jinoninsu da dukiyoyinsu ba za mu yaƙe su ba sai dai da haƙƙi irin na islama sauran ayyukan su da bincike da tuhuma wannan yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tabbata har wa yau a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin usama ibn zaid radiyallahu an a lokacin da ya tasamma wani mutum zai kashe ta sai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah usama ibn zaid radiyallahu anhu sai ya kashe shi sai ya zo ya ambata ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ya wakana annabi yace aqataltahu ba'da an qalaha ya kai usama ka kashe shi bayan ya faɗi wannan kalima yace innama ta ta'awudan ya rasulallah ya faɗi wannan magana ne domin ya samu kariya dan tsoro misali ya samu ya kubuta annabi ce halla shaqafta an kalbihi fara'aita ma fiha shin ka tsage zuciyarsa ne kaga abin da yake cikin ta a don haka yaya za ka yi da wannan kalima ta ya kai usama kenan ashe kun ga wato kafiri ne ake yaƙa ba musulmi ba har sai tauhidi ya zanto tsantsa ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin bukhari wani mutum ya zo ya samu abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman shan. baka ji faɗin Allah bane subhanahu wa ta'ala wa in ta'ifatan min almu'minina ikhtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah Allah ya ce aka yi sabani tsakanin kungiyoyi na musulmai guda biyu to a yaƙi guda ɗayan har sai ta koma ga Allah yana magana ne akan rikicin Muawiya da kuma Ali radiyallahu anhuma sai abdullahi bin umar ya ce da shi radiyallahu anhuma bari in gaya maka ni a zarge ni da wannan aya akan ban yi yaƙi ba ya fiye mani sauƙi da in je in kashe wani mumini da gangan Allah yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima don haka dan kashe mumini da gangan gara in janye a ce mun bayin yakin ba ya fiye mani alkhairi sai yace da ah, ji'a? to amma baka ji Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ce wannan mun yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yakin nan da kuke ku yanzu saboda mulki da sarauta ni ba na cikin shi kuma ba nawa bane amma wancan yaƙi da ake magana mun riga mun yi shi tun zamanin annabi alaihi wasalam a lokacin mutum cikin mu yana da rauni baya iya bayyanar da addininsa har ya zama da mun zo mun yi yawa mun yi ƙarfi muna iya bayyanar da addini amma wannan yaƙi da kuke yin sani babu ruwana ba zan yi shi ba A kenan kun ga wato kafiri ne ake yaka? har sai ya zamana cewa ya dawo ya musulunta idan ko bai musulunta ba to za a yi ta annabi Ibrahim ne da mahaifinsa wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda gaba da kiyayya ta kullu tsakaninmu da ku har abada abin da zai sa mu daina sai kun zo kun yi imani irin abin da muke akan sa za mu dasa aya nan an ce da ni lokaci yayi muna fata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada a kansa wanda muka yi kuskure kuma Allah muke roƙo ya yafe mana akwai tambayoyi da dama da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko yake cewa ya rubuta ne da turanci yana cewa a sau da yawa nakan ji wasu mutane idan za su faɗi sukan ambaci wani abu daban wanda ba Allah ba shin yaya hukuncin wannan al'amari yake to abin da qur'ani yake alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun idan abin ki ya sami mutum musulmi to abin da aka ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai ba mamaki ka ce mutu ai ga wani hadisi an samu wani mutum ya zo wurin wani sahabi ce kafa ta rike sai ce to untur ahabban nasi ilai. ka ambaci mafi soyuwan mutane gare ka sai ce ya muhammad to wannan hadisin bai inganta ba a don haka duk mutumin da ka kira a lokacin musiba shirka ne kuma in ka mutu akan haka ana jiya muka tsoron haɗuwa da cikin Allah wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace ina ma malam fatan alkhairi da fatan malam zai sha ruwa lafiya malam tambaya ta yace ce don Allah ne hukuncin matasa masu zaman titi aikin su kenan kullum aibanta mutane cewa wancan na sallama wancan bai sallama sannan malam yace da ni nakan yi musu sallama amma sai suka daina ansawa ni ma sai na yanki zaman titi sahabbai suna yi radiyallahu anhum amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hana su sai suka ce malana min majalisina buddun na tahaddathu fiha ya rasulullah ba za mu iya zaman titin nan ba mun samu muna yi amma sai ce to in kun ce sai kun zauna fa ku tariqa haqqa to ku baiwa hanya haƙƙinta suka ce wa ma haqqu tariqa yanzu hanya ma ba ɗan adam ba tana da haƙƙi ce kwarai da gaske yace raddu salam duk wanda ya maka sallama in ya kai mutum ɗari sai ka ansa wa alaikum salam kaful ala sannan ka hana cuta a kan hanya ghaddul basar rinke idanu to yanzu matsalar shine kowa na yin wannan akwai anguwar da za ka samu za su kafa daba sun san matar kowa a unguwar in ta shigo ce ha kaga su wane har ma ka ji sunaye daban-daban suke baiwa matayen anguwa kaga ita wannan fasalinta kaza ke za ta yi wannan kuma kaza ke. wannan lalacewa ne in dai wannan zaman ne haramun ne mutlaka kuma kalan sai karka yi kafara yana da wahala a samu wannan zaman ba a yi da mutane ba in wani ya zo ya wuce ce kai wai wani ina yake zuwa kullum sai ka gaba ku yake fita aiki me yake kai ba ka da aiki sai aikin wani in ya wuce ka ce kaga wannan ai ita ce letter din 3.5 kenan haka take ba aikin ake ba kenan to ga ka tashi ka nemi aikin da zaka yi ya fi maka zaman hanya amma da kake ka daina musallama ba daidai bane domin ya tabbata cikin sahih annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce haqqul muslimi ala al muslimi sai haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne idza laqitahu fasallim alai in ka haɗu da shi kai masa sallama sannan ya sake tabbata cikin muslim rahimahullah wani mutum ya tambaya annabi ayyul islami afdal wani musulunci ne yafi girma da falala yace tu'imu ta'am ka ci da abinci wa tuqri'u salam sannan ka karanta sallama ala man arafta wa man lam ta'rif akan wanda ka sani da wanda baka sani ba don haka ba daidai bane ce ba za ka yi sallama ba mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara mala Eh, Allah ya kare malam daga sharrin makiya malam tambaya ta ita ce mutum ne da shi da matar shi ba su haihuwa shin ya halatta su haya su ɗauki hayan wata mata a sanya kwan su ba da kwanzo a sanya a cikin wancan mata sannan kuma sai ta haife musu to kuma ɗan nawaye kaga kai ma ka samu shubha wannan bai halatta ba kwata kwata bai halatta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatan wa yaj'alu man yasha'u in bai baka yawan maka yi hakuri akwai dalili akwai dalili ba mamaki in an baka ƴaƴayen ba za a baka ma sosai ba to shi za a maka bi wata hanya daban wannan kuskure ne amma daga cikin malamai akwai waɗanda suka halatta cewa babu laifi wai ana iya ɗauko kwanka da na mata a je a sanya a ekubeto misali kamar cikin kwalba ko kuma nan son bank cikin shi ko bankin mani a adana in ya kai ɗan wani lokaci sai a zo a sanya wa matarka akwai daga cikin malamai wanda suke ganin in naka ne wannan to su suna ganin ya halatta ana iya yin wannan amma wancan yadda kace a harin wata mata a sa mata ruwan da nata aje a kai a kai to wannan bai halatta ba mutlak mai tambaya ta wajen suna wasu malam Allah ya yadda da kai malam amin ba malam mahaifiyata ce ba su da lafiya nake son yan uwa musulmai da sa ta a cikin addu'a kuma malam shin ya halatta irin wannan istighfarin astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa allazi ilayhi tawakkal alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil karim eh, shay'un to wannan dai ba bai zo ba annansa mai ya karantar da wannan ba don haka ka bar abin da mutane suka yi haɗe haɗe ka koma ka karantar ka yi irin abin da annansa sallallahu yake cewa wato ko kuma ya karanta ya ɗaura mutane a kai wannan shine ainihin zama lafiya ga al'umma musulmai mai tambaya ta ƙarshe da san assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya malam ni na kasance mazinaci ne a da har ta kai da na yi amfani da matan aure har tana ma da ciki na yanzu haka kuma mijinta bai sani ba malam na yi nadama kuma na tuba amma har yanzu hankalina bai kwanta ba malam ya zan yi Allah ya karɓi ta. to abinda za ka yi shine ka je ka ta istighfari domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كم يشي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سيكا جيكا تتوبة كتا استغفاري إن الله يسوك درهما zai gafarta maka zunubanka Allah muke roƙo da mu da kai ya yafe mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wane ne zikrullahi abubakar ya aiko da sakar qur'ani zuwa ga masallaci to ya samu jarrabawa ta shanyewan ɓarayi yana neman yan uwa wurin yana neman addu'a wurin yan uwa Allah ya shi ya ba lafiya Eh, muna kuma masa addu'a da shi da ire-iren sa cikin musulmai Allah ya ba su lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan ibada da muke ciki Allah ka yanta wuyan mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka anshi tuban mu ya Allah waɗanda ba su da yadda za su yi Allah ka yi musu mafita waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman auratayya tsakanin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda suke da fankarar gyararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su shirin addini mazan mu ƴan mata da mata waɗanda suka gurɓata Allah ka dawo da su kan kyakkyawan tafarki ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai wannan shugaba namu ya Allah ka haskaka masa hanya ya tafi akan daidai ya Allah ka kama masa wannan mulki ya gama lafiya waɗanda suke ma wannan mulki zagon ƙasa ya Allah ka shirye su in sun kasance masu shiriwa ne idan ba za su shiri ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su ya Allah ka ƙara masa lafiya ka ba shi tsawancin kwana wannan musiba da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka yaye mana wannan tsadan kaya da muke ciki Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah mun tuba Allah ka kawo mana mafita ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين